تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا درينا جمعة رانر الهميس 25 ga watan ko 26 ga watan safar 1444 hijiriya kuma 22 ga watan tara september ailul shekara ta 2022 a miladiya Allah ya haɗa mu wannan masallaci na filin do da ke unguwar gwale a cikin birnin kanan najeriya domin tattaunawa akan matsala daga cikin matsaloli muhimmai a cikin wannan addini namu na musulunci wanda sanadiyar haɗuwanmu domin wannan tunatarwa munasaba ce ta auren ɗan uwanmu abokin da'awa kuma ƙani ɗa malam isa umar ɗan agaji na nan hausawar gwale da allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shirin auren ‘yarmu Husaina Ashir Abubakar wanda ni ya ce a wajena mahaifinta ni ne masa babban aboki lokacin auren babar ita yarinyar. <laughs> Kunga girma ya fara kama muke nan. Shi kuma Malam Isa tare da shi muke tafiya da awa ko ina za mu shiga. mafi yawancin tafiye-tafiye na tare da shi muke yi <clears throat> to sai muka ga ya dace tunda za a yi lakca to a madadin kawai mu yi wa'azi wanda aka saba yi yawanci in za a yi lakcar aure wanda galibi duk abin da ya zo sai a faɗe shi a matsayin fa'idantarwa wani a ɗauka wani ba a ɗauka ba to sai muka so mu ɗauki wani wata matashiya mai mahimmanci wadda muke da tsananin buƙatar ta a musulunci wadda kuma insha Allah idan muka tattauna ta a nan to na ɗaya za ta zama wa'azi a gare mu mu da muka halarto kuma na biyu za ta zama wani abu da za mu adana shi a cikin kundin da muke adana lakcoci da kuma karatuttuka sai zanto malamai da masu wa'azi za su dinga amfana da irin nastoshi da maganganu na malamai da kuma bayanai na ilimi da suka gangaro a cikin wannan lakta shi yasa sai muka gayyaci ɗan uwa abu shubain, fadilati sheikh al-qasim ibn umar ibn jibril hafizahullahu wa ra'ahu domin tattauna wannan matashiya ta kuma matashiyar shine makwabtaka haƙoƙinta da kuma hukunce-hukuncenta a musulunci wanda kuma aka ce makwabtaka za a taɓa ‘yan uwantaka ta musulunci sauraka wannan lakca karatu ne kuma wa'azi ne gari da kuma abin da zai fa'idantar da mu baki ɗaya kuma Allah ya sanya mana ga baki ɗaya ikhlasi wajen faɗar daidai inda kuma wajen jin daidai da amfani da daidai kuma muna fatan ubangiji na ta'ala ya ci gaba da albarkantakar wannan unguwa tamu da wannan gari namu da wannan yanki namu balma da ƙasarmu da kuma duniyar musulunci baki ɗaya. muna miƙa godiya ga Allah maɗaukacin sarki a wa akhiran sannan muna miƙa godiya ga iyayenmu na wannan unguwa da limamin masallacinmu da kuma 'yan uwanmu da suke ta faɗi tashi wajen ganin cewa wannan karatu ya yiwu da fatan Allah ya haɗa mu da su baki ɗaya a cikin ladan ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa ga ɗan uwa sheikh alkasim umar hafizahullah domin tattauna wannan matashiya tare da cewa ba za mu tsaya a daidai lokacin sallar isha domin kiran isha ba za mu jinkirta kiran zuwa ƙarshen lokacin da aka kammala lacca sai a kira sallar isha kuma sai a tayar da sallah saraka muna ba da haƙuri ga waɗanda suka saba tahowa a daidai lokacin kiran sallah domin rikar sallah insha Allah za mu jinkirta zuwa lokacin da za a karkare maudu'in insha Allah tabaraka wa ta'ala fa li tafaddal shaykhu mashkuran wa ma'jura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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا يمتينا عشرين دشدا وطن سفر وطن بيو هجرة أمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو آدى ريهو دا أربعين دا هدو karkashin wani sababi da ya haɗa mu shi ne sababi na aure da wani uwa daga cikin 'yan uwanmu zai yi da wannan shi ya bayu aka shirya wannan haɗuwa domin mu gana da juna mu kuma tattauna da juna wanda tattaunawar za ta kasance kan abin da ya shafi haƙƙi na makotaka da kuma hukunce-hukunce da suke raciyuwa da abin da ya shafi makotaka ne makotaka shi ne abin da ake kira filora a yare da larabci da cewa aljiwa aljiwa idan aka ce aljiwa shi ne makotaka abin nufi wane yana makotakar wane haka shi ma wane yana makotakarsa sakamakon samun tarayya da juna ta ɓangarori wannan ɓangaren da kuma wannan ɓangaren to wani shi ya bayu aka kirawo ita makotaka da cewa aljiwar fi lugatil arab wanda za mu ga cewa shi aljiwar masdar ne idan aka ce masdar wato tushe na abu ginshiki na abu wanda daga shi ne za a ciro abin da za a ciro daga ainihin jawara yujawiru jiwaran wa mujawaratan idan aka ce jawar ma'ana wane yana makotakar wane shi ma kuma wannan wanan da yake makotakarsa shi ma ya zanto yana makotakar shi wannan wanan da yake makotakarsa to da haka shi ya sa fi'ilin sai ya zanto ala wazani fa'ala jawara yu jawiru jiwaran wa mujawaratan ay fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan to wannan shine aljiwar wato ainihin makotaka kuma akan ce aljuwar bi dammil jim aljuwar sai dai al-lughatul fusha shine aljiwar Bai kasar jim wato ainihin makotaka sannan akwai aljawar wanda shi aljawar ana nufin jiragen ruwa jirage na ruwa daga aljaryu saboda gudana da suke akan ruwa suna tafiya cikin sauri da gaggawa wannan shi ya bayu akan ce musu aljawar birage na ruwa kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa wa min ayatihim jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu ar-riha fayazlalna rawakida ala wahri inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur da kuma inda yake cewa walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam to wannan fiska sai ya bayu su ma taurari ana kiransu da haka sakamakon gudana da suke yi gudana da suke yi cikin juna da juna wannan tana ɓoye wannan wannan tana ɓoye wannan to da haka su ma akan ce musu aljawa kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa aljawaril kunna to da haka aljawar bi fathil jim ana nufin jiragen ruwa wanda guda ɗaya sai a ce aljariya jigiro kwaya ɗaya kenan sai a ce aljariya kamar yadda yake a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa inna lamma bagal ma'u fil jariya don haka jam'in shine aljawar da kuma aljariya. kamar yadda yake a faɗin Allah cewa faljariyati yusra to da haka shi aljiwar bi kasar jim min jawara yujawiru jiwaran wa mujawaratan wato shine maƙotaka to an kirawo maƙotaka. da cewa aljiwar duba ga ababe kamar haka saboda makotaka ta kunshi almusakana wurin zama ya hada ka da mutum kana zauna a nan yana zauna a nan ga gidan da kake ga gidan da yake to lura da cewa wurin zama ya hada ku to sai aka kirawo wannan da cewa aljiwaru almujawara kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa la'illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ثم لا يجاورونك أبنه ثم لا يساكنونك فيها إلا قليلا كاقى المجاورة هنا المساكنة سبو رسلا زون مدينة منذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمائنا زون مدينة وند مدينة وريني su kuma wurin ya riƙe shi a matsayin wurin zama to da haka shi yasa sai Allah ya kirayi hakan da cewa mai almujawara sannan an kirayi makotaka da aljiwar saboda abin da ta kunsa na taimako da agaji da ƙarfafa juna wannan zai ƙarfafi wannan wannan zai ƙarfafi wannan sakamakon haɗuwarsu a wuri to wannan shi ya bayu aka kirawo makotaka da cewa aljiwaru almujawara makoci kuma akan ce masa aljar kamar yadda ya zo a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum waƙala qala la ghaliba lakum minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadid al-iqab kaga cewa shaytan inni jarul lakum abin nufi ni mai taimakon ku ne ni mai agaza muku ne saboda haka karku razana karku firgita yayin da abin da ya abku ya abku kuma shi kenan sai ya barranta ya ce ba ruwansa da su kaga sai ce jarun laku saboda duba ga cewa makoci mai taimako ne ga makocinsa makoci mai agazawa ne ga makocinsa makoci mai kula ne da makocinsa to ta wannan fiska sai aka kirayi makotaka da aljiwa sannan abu na gaba an kirawo makotaka da aljiwar da almujawar saboda abinda makotakar ta kunsa na alkurbu kusanci wannan makoci yana kusa da wannan wannan yana kusa da wannan an sami almuqaraba wal mulasaqa mannuwa da juna kusantuwar juna shi yasa ya zama na makocin ma da ya fi kusa da kai to shi ake fara gabatarwa sannan wanda yake bi masa ta fuskar zantowa mafi kusa da kai haka haka haka har zuwa wanda yake mafi nesa to duba ga wannan samuwar wannan kusancin to shi ya bayu sai aka kirawo makotaka da aljiwar da almujawara kamar yadda ya zo min hadisi abi rafi' في صحيح البخاري في كتاب الشفعة أبو رافع رضي الله عنه يكتي ومنزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي الجار أحق بسقبه wato makoci shi ya fi cancanta bai saƙabihi a saƙabu alƙurbu kusanci an gane ba sakamakon wannan kusancin to shi ya bayu ya zanto ya amsa sunan cewa shi makoci ne sannan sai ya zanto kuma shi ya fi cancanta da makocinsa ta fuskar ya zanto mai ya zanto abokin tarayyarsa shi yasa aljaru a nan ai ashiriku saboda makoci abokin tarayyar ka ne wajen wurin zama wajen rayuwa wajen taimakon juna wajen koda wani abu za ka siyar to shi ya fi cancanta ka fara tuntuɓa wajen ah, neman ba da lamani da kamun kafa to makocinka shi ya fi cancantuwa da wannan to shi ne aljaru a haƙƙo bisa ƙabihi shi ya sama ya zo min hadisi jabir bin abdullahi al'ansari fi sunani abi dawud wa fi jami'i tirmizi وفي سند النسائي وفي سند بن ماجه وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل da cewa aljaru a haƙƙu bi shufu'atihi yuntazaru bihi in kana za'iban an gane da kyau wato makocinka shi ya fi cancanta wani abu ne ya taso na kamun kafa na tallafi ko siyar da wuri ko bayar da shi ko wani abu mai kama da haka to shi ya fi cancanta da wannan saboda wannan kusanci in ma bai nan to a saurara har yanzu to sakamakon wannan kusancin shi ya bayo aka kirawo makotaka da cewa aljiwaru almujawara wannan ta ɓangaren abin da ya shafi fi lughatil arab wanda kuma shi har yanzu ismul jiwar suna na makotaka da ismul jar suna na makoci saboda yana kunsar yana tattara ba da kariya da agaji da tallafawa to ta wannan fuskar aka kirawo makoci da aljar ko makotaka akan ce mata aljiwaru almujawara domin in wani abu zai tunkare ka kafin wani naka na kusa da kai ya san abin makocinka shi zai fara ji to daga cikin abin da yasa aka ce masa aljaru shine ya baka kariya da agaji in wani abu ya zo na cutarwa na matsala ko da ba wani abu ne wanda yake na farmaki na matsala da ya taso daga wani wuri ko da abu ne tsakanin bangaren gidansa da gidanka bangaren yara bangaren iyalinsa da iyalanka wanda ya ga wata barna za ta taso ta haifar da lalacewar tarbiyya to wajibi ne ya ba da kariya ya ba da ɗauki a kan wannan don ya amsa sunan alja wanda daga na aka samu wato ainihin al'idaratu sai zanto daga ajara yujiru ijaratan shine almujiru mai kenan mai bada kariya mai bada tsaro kamar yadda Allah ke cewa kulman biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wala jaru alaihi in kuntu ta'lamu da kuma inda Allah yake cewa qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adabin alim da kuma inda Allah ke cewa ka ce da su in ni lan yujirani min Allah ahadun walan da min dunihi multahada kaga almujir to aljaru mujir ne mai bada kariya ne game ga ainihin makocinsa to haka daga ciki abinda ya bayo aka ce masa aljar saboda kasancewarsa mai tsare alkawari na cewa wani makocinsa ne to zai tsare alkawari ta fuskar amana da dukkan wasu ababe wanda suka danganci wannan to da haka shi yasa ya zanto aljawar zai tsare amana zai tsare dukkan wani abin cutarwa ga makocinsa zai kula da alkawari makocin yana nan ko baya nan wannan duk uh, fi lugatul arab kamar yadda Allah ke faɗa a faɗinsa cewa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun fa ajirhu ma'ana ka bashi amana ka bashi alƙawari na zaka tsare shi al'ahd wal amana na zaka kare shi to wannan shi ya bayu aka kirawo makotaka da aljiwar wal mujawar makoci kuma aka ce masa aljar da su kuma sai a ce aljiran makota sannan shi makoci wane ne wanda zai amsa sunan cewa makoci to wasu suna cewa shi ne dukkan gidan da ya zanto daga jikin gidanka har izuwa gida arba'in gabar da yamma kudu da arewa kaga gida nawa kenan eh gida 160 to wannan sune ne abin abinda ya ɗoru a bayan wannan to bai amsa sunan makoci ba sai dai kawai ka kyautata saboda wani abu da ya bayu zuwa ga haka amma ba wai don sa makocinka ba haka wasu suka ambata suka ce wannan shine makoci to akwai hadisi da yazo a fil musnad lil imam abi ya'la rahimahullah min hadisi abi hurayra kuma haka yazo fil mu'jam al kabir li abi al qasim at-tabarani rahimahullah من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه haka kuma ya zo عن الحسن البصري في كتاب الأدب المفرط للإمام البخاري haka ya zo ga az-zuhri Muhammad bin Muslim fi kitab al-marasil lil Imam Abi Dawud cewa gida arba'in gabar da yamma kudu da arewa to waɗannan su ne makota kuma waɗannan ah, hadisai da asar suka zo da bayanin hakan sai dai a cikinsu babu abin da ya tabbata shi a ah, hadisu abi huraira wanda ya zo fil musnad lil abi ya'ala hadisi ne mai mutukar rauni ba ibne jiddan saboda a isnadin akwai muhammad bin jami'in al-attar shehu abi ya'ala wanda ba ne sanaka a isnadin akwai abdussalam بن أبي الجنوب وانبا ضعيفني كما رأينا الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله كما رأينا في كتاب الجرح والتأذيل لابن أبي حاتم دهك أنبطن ده الإمام ابن حبان البستي ييمس في كتاب الثقات وانده وننيبا الحافظ ibn hajar fi taqrib at-tahzib yace masa maqbul inda al-mutaba'ah wa illa falayr al-hadith to wannan ambatan da ya masa ba zai wadatar ba ban da'ifi ne kuma ko da zai wadatar to daman tsarin da shi ibn hajar rahimahullah yake bi inda ka ya ce makabul a takaribin tahazib idan ka koma asalut takarib tushen takarib din shine mai tahazibin tahazib to za ka samu ya ambaci cewa wannan rawin ibn hibban ya kawo shi a littafinsa kitabun sikat shi kuma az-zahabi a littafinsa al-kashi fi ma'rifati man lahu riwaya fil shi bai yin amfani da makabul sai ce wusiƙa wato duniya kan cewa Ibn hibban ya ambace shi fi kitabu siqat amma kuma rawun mai rauni ne shi kuma Ibn hadas sai ce makabul ma'ana in ya samu mutaba shi wannan rawun to za a karba hadisin sa in bai samu ba kuma to hadisin sa ya zama hadisi ne mai rauni to wannan ba ma mutaba'ar kuma sannan kuma ga magana ta Yahya ibn Ma'in Abu Zakariya imamul jahi wa ta'dil ya ce mutum ne wanda yake mai rauni mutum ne wanda yake mai rauni shi salam bin abil janub sannan kuma shi da kansa ibn hibban din kuma ya ambace shi har yanzu a kitabul majruhin littafinsa da yayi kuma domin bayanin raunana to hadisin kuma ka'ab bin malik wanda ya zo fil mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani shi ma hadisi ne wanda yake mai rauni mutukar rauni saboda isnadinsa akwai yusuf bin safa abul wanda mataruk ne duk da azzailai rahimahullah a littafinsa nasabin raya da ya kawo hadisin sai ke cewa yusuf bin safar abulfaid fihi makal ma'ana an ɗanyi magana a kansa to wannan magana ba karɓaɓɓiya ba ce a rawi wanda ya zama na matarukun to wannan bai yi wa fi haƙƙihi an yi ƙala annahu fihi maqal da haka shi ma hadisi ne wanda yake mai rauni to sai ruwaya ta al'imamu zuhuri ita kuma ruwaya ce mursala wadda al'imam abu dawud ya fidda ita fi kitabil marasil zuwa ga az cewa manzo Allah ya ce wanda maratilu zuhuri kuma shibahun rih kwatankwacin eh, iska ba su da wani amfani gabar yadda su ya haya bin sa'id al-qattan take eh, fada duk da shi abul qasim at-tabarani ya sadar da ita wannan ruwaya ta az-zuhri din fil Jamil kabir eh, min tariq auza'i an yunus bin yazid an zuhri har zuwa ga shi ka bin malik to ita ce kuma wadda ta gabata cewa a isnadinta akwai yusuf bin safar abin fayil to sai kuma wato ainihin asar na alhassan albasari wanda al'imam bukari ya fidda shi fil adabin mufuradi zuwa ga cewa alhassan albasari ya ce gida arba'in eh, gabar da yamma kudu da arewa to shi ma isnadinsa akwai alwalidu bin dinar uh, alwalidu bin dinar abul fadl albasari alladhi yulaqabu bitayyas uh, wanda shi ma ba'ifi ne al'imam ya bin ma'in ya raunana shi kamar yadda yake fi kitabin jarh wa abin duk da ibn hibban ya ambace shi fi kitabin tikat haka kuma ya ambace shi fi kitabin majaruhi da haka shi ma bai inganta ba to sakamakon da za mu samu babu wani abu da ya tabbata na batun bayanin a iyakance adadin abin da in an same shi za a ce wani makoci ne ga wani babu abin da ya tabbata ta wannan fiskali ne to wannan sai bayi wasu suka ce a'a makocinka shine dukkan wanda gidansa ya kai masallacin da idan an kira sallah idan an kira sallah ba su fiƙa za ka ji kiran sallah to wannan shine makocinka an gane daga inda gidanka yake sai aka kirawo sallah a wani masallaci sai ya zanto idan ana kiran sallah din kana jin kiran sallah ba tare da an sa speaker ba to wannan shine makocinka ma'ana daga gidan da yake jikin gidanka har zuwa inda wannan masallacin yake to wannan shine makocinka suka ce saboda hadisin da ya zo da cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi eh, babu sallah ga makoci masallaci sai a cikin masallaci ah, suka ce kaga anan an ce makoci masallaci bayan da za a yi kuma a ce makoci masallaci sai in ya zama yana jin kiran sallah a masallacin idan an kira sallah kuma ya zanto ba da speaker ba suka ce to wannan shine makoci to shi ma wannan hadisin bai tabbata ba ya zo min hadisi abi huraira kamar da yake fi sunan idar qutni wa fi sunan al-kubra lil bayhaqi wa fi al-mustadrak uh, lil imam abi abdullah al-hakim an-nisaburi kuma haka ya zo min hadisi jabir bin abdullah al-ansari uh, fi sunan idar qutni ايضا kuma haka ya zo ah, daga Ali bin Abi Talib radiyallahu an fil musannaf lil Imam Abdurrazzaq As-San'ani wa fi Sunan al-Kubra lil Baihaqi haka ya zo ma min hadisi Aisha radiyallahu anha fi kitab al-Majruhin li Abi Hatim al-Busti to amma dukkanin hanyoyin sa gaba daya babu hanyar da ta tabbata ta inganta hadisi ne wanda yake mai rauni mutukar rauni bai tabbata ba shi ya sama abul faraj ibn al-jawzi rahimahullah ya kawo shi hadisin aisha din a littafin sa kitabul mawdu'at fa ana ya kidaye shi cikin hadisai na ƙarya cewa la salata li jarin masjid illa fil masjid saboda ibn hibban al-busti a littafin sa kitabul majruhin a tarjamar umar bin rashid aljari alqurashi to ana ya kawo shi wannan hadisin na la salata li jari almasjid illa fil masjid min hadisi aisha Allah yayi tarjamar mutum biyu masu wannan suna akwai Umar bin Rashid al-Yamani to shi ya fara gabatarwa ba a tarjamar sa ba a tarjamar Umar bin Rashid al-Jari al-Qurashi to ana ya kawo shi wannan hadisin to sai yake cewa shi Umar bin Rashid al-Jari al-Qurashi yace wannan la yahillu zikruhu fil kutubi illa ala sabil al-qadh fihi fa kayfa bir riwayati anhu yace bai halatta ma a ambaci sunansa cikin littattafai sai dai in dan ayi bayanin su kansa ne da cewa ba mutum bane wanda yake kiyaye abubuwa dan a bayyana cewa mutum ne mai matsala to ina kuma ga yi ruwaya ta hanyar sa to wannan maganar ita ta sa ibn jauzi sai yi hukuncin cewa hadisin gaba ɗaya mawdu'a na ƙarya ne to wannan sai bayu irin su as-suyuti rahimahullah a littafin sa al-la'ali masnua da irin su ibn iraq a littafin sa tanzihu shari'atul marfua suka ce hadisin bai kai matsayin mawdu'i ba amma dai hadisi ne wanda yake ba tabbatacce ba tunda ya zo ta hanyoyi da yawa ba wai iya ta hanyar shi Umar bin Rashid din ba to da haka hadisi ne ba ibjiddan ta dukkanin sa amma bai kai matsayin mawdu'u ba duba ga wasu hanyoyin nasu ibnu iraq shine daidai da yawa akan ce ibnu arraq wanda kuskure ne abin abinda yake daidai ibnu iraq kamar yadda az-zirkili ya yi dabtinsa a littafinsa al'alam na azirikili ibn iraq to shi ma wannan bai tabbata ba to idan ya zama na aka samu wani abu wanda shari'a ta zo da shi a sake la zabita lahu ma'ana Allah ya kawo abin fil qur'an manzo Allah ya faɗa abin fis sunna amma Allah bai yi iyaka ga abin ba haka manzo Allah bai yi iyaka ga abin ba fi sunna sannan abin fil lugha a ma ba shi da iyaka to a wannan lokaci sai a koma zuwa ga al'urf wato shine al'ada ta mutane shine al'amatu shokani rahimahullah a littafinsa fathul qadir a suratun nisa da dai fadin Allah subhanahu wataala wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa بالجنب وابن wa وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من kana مختالا فخورا ya ce to ga makoci waye makoci sai ce ga shi dai al'imam abu abdullah al-kurtubi ya kawo hadisi a littafinsa aljami'u li ahkamil kur'an cewa makoci shine gida arba'in gabar da yamma kudu da arewa sai ce duk da yake abu abdullah al-kurtubi imam ne a harkar ilimi ita to amma ya kawo hadisin ba da isnadi ba kawai ya ce an rawaito daga annabi ya ce wannan ba za a karɓa ba ya ce musamman kuma shi alkurtubi daman abu ne sananne cewa yana kawo hadisai wanda ba su tabbata ba ya ce kamar a littafinsa a tazakira fi ahwalil mota wa umurin akhira ya ce da haka ba za a karɓi wannan ba sai ya ce to yanzu bayanin cewa makoci ya yake bai zo ba cikin littafin Allah in ji ashokani ya ce sannan bai tabbata ba fi sunna daga manzan Allah sassalam ya ce haka fi lura ma bai tabbata ba a yare na larabci cewa idan aka ce makoci shine adadi kaza ce wannan ma bai tabbata ba ya ce to sai a koma zuwa ga al'urf sai ce shi kansa al'urfin ba za a dogara da shi ba ce saboda al'urfu ai ya saba yanayin al'adun mutane ya sha bamban da juna yanayin mutanen ƙasa kaza al'adunsu daban da na mutanen ƙasa kaza mutanen jiha kaza al'adar ta sha bamban da mutanen jiha kaza mutanen gari kaza al'adar ta sha bamban da mutanen gari kaza ita to kaga shi kansa al'urfu din ghairu mundadik la babida lahu to yace to ya za a yi a dogara da shi in ji shi a shokari to amma abin da yake daidai shi ne za a koma zuwa ga al'urf ɗin shi ne abin da yake daidai saboda ne saboda wannan ƙa'ida ce wadda take tabbatacciya a wajen malamai cewa duk yayin da abu ya zo a littafin Allah ya zo a sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'ali sallam sai zan tola la zabita lahu ba a samu nassun min kitabillah au min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda yayi bayanin sa ba a ya zo ne a sake kuma haka ba a samu ma a lugha cewa ga yanda yake ba to sai a koma ga al'urf wannan shi ne abin da yake daidai da haka al'allamatul alusi shi a littafin saruhul ma'ani abinda ya tabbatar kenan haka al'alamatu suyuti a littafinsa al'ashiba wanda za'ir fil kawa'id al-fiqhiyya haka al'alama ibn nujaym shi ma a littafinsa al'ashiba wanda za'ir haka al a littafinsa al-muwafaqat haka gabaninsu ibn qudama a littafinsa al-mughni shi ma abin da ya rinjar kenan haka al-mirdawi shi ma abin da ya inganta littafinsa alinsa cewa sai a koma zuwa ga al'urf wannan ne muke da ƙa'ida fikihiyya wadda tana daga cikin alkulliyatul hamas eh, min alkawa'idul fikihiyya ita ce al'adatu muhakkana al'adatu muhakkana to anan kowane bangare sai ya kula da yanayin al'adarsa a yanayin zamantakewarsu waye yake amsa sunan makoci a tsarin zamansu to sai ya gina hukunci a kan wannan sai ya gina hukunci a kan wannan wannan shi ne abin da yake daidai to sai abu na gaba shi da abin da ya shafi wato ainihin ah, haƙƙi na makoci da kuma yaya wannan haƙƙin yake dangane da shi makoci ɗin to ta fuskar abin da yake gudara a tsari na zamantakewa wannan sai ya bayi zuwa ga cewa makoci ta fuskar haƙƙi ya kasu zuwa gida uku fil jumla fitarsil kuma ya kasu zuwa gida hudu gidan farko shi ne makocin da ya zanto yana da haƙƙi ɗaiɗai har guda uku kasance wasa shi musulmi ne kaga haƙƙi na musulunci sannan kasance wasa kuma yana da dangantaka da kai kaga ga haƙi na mai na dangantaka haƙƙul islam haƙƙul ƙarar sannan kuma ga shi mai makocinka kaga haƙƙul jiwar wal mujawara akwai makocin da yake da haƙƙi biyu shi ne makocin da ya zama na cewa musulmi ne amma ba shi da dangantaka da kai to kaga ga haƙi da zantowarsa musulmi sannan kuma ga haƙi da zantowarsa ne makocinka sai kuma makocin da yake da haƙi ɗaya shi ne wanda yake ba musulmi ba kuma babu wata dangantaka tsakaninka da shi sai wannan makotaka ɗinta shi wannan haƙi ɗaya yake da shi to kaga cewa makoci yana da haƙi a kanka wannan sai yake nuna mai girman matsayi na makoci din da har ya zama da cewa shari'a ta kirawo da cewa yana da haƙƙi a kanka kamar yadda iyalinka take da haƙƙi a kanka kamar yadda ƴaƴanka suke da haƙƙi a kanka kamar yadda iyayenka suke da haƙƙi a kanka to shi ma makocinka aka ce yana da haƙƙi a kanka kaga wani yanzu ne girman makotaka sannan wannan haƙƙin kuma ya danganta ga yanayin kusanci shi makocin eh, makocin da ya zama na ya fi kusanci da kai saboda musulmi ne kuma akwai dangantaka ta jini ga shi kuma makoci sai wanda yake bi masa ta mafi kusanci shi ne wanda ya zama na cewa musulmi ne kuma ga shi makocinka sai wanda yake babu dangantaka kuma ba musulmi ba ne amma kuma makocinka ne wanda shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akan wannan fi sahih al-Bukhari fi kitab al-adab yace babul haqqul jiwari fi qurbil abwab babin da yake bayani game da haƙƙi na makotaka haka al-Imam Abu Dawud shi ma fi sunani Abi Dawud fi kitab al-adab ya kulla babi da cewa babun fi haqqil jiwari babin da ya zo bayani cikin haƙƙin makotaka to ashe ka ga abu ne wanda yake da girma wannan fil jumla kenan eh, in kuma ka ce fil tafsil zai zama kenan eh, gida nawa gida hudu eh, makoci wanda yake musulmi kuma yana da dangantaka da kai ta jini gashi ko makocinka sai makoci wanda yake wato ainihin musulmi sannan akwai al-musahara surukata tsakanin da shi an gane ba kuma ga shi mai makocinka amma fil ka kaga ita ma surukata amince ce ita ma alkaraba ce shi yasa Allah ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira ai saboda dangantaka ce surukata din shi yasa ma aure yana daga cikin mai asbab na na cin gado kamar yanda annasab dangantaka ita ma ta zanto sababi ne na na cin gado to wannan shine abin da ya tabbata a bisa abin da yake gudana amma ta fuskar eh, hadisi babu abin da ya tabbata sai wani hadisi da ya zo fil musnad lil al-bazzar min hadisi jabir bin Abdullal ansari radiyallahu an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce makota sun kasu gida uku akwai makoci mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi ɗaya bisa yadda na muku bayani da wani hadisin bai tabbata ba saboda a isnadinsa akwai abdullah bin muhammad al-harisi shi shekul bazar ne eh, hadisi ne wanda yake bataccen hadisi bai tabbata ba zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi da haka abin yana komawa zuwa ga abin da yake ne me yake gudana yake wanzuwa a ainihin zamantakewa ah, abu na gaba sai batu kan abin da ya shafi wato ainihin matsayi na shi makoci da kuma alaƙa da musulunci ya ƙulla mai ƙarfi tsakanin makoci da makoci wadda wanzuwar wannan alaƙa da samuwarta a yanayi mafi kyau wannan shi yake bayuwa al'amura na mutane su daidaita su yi kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya samar da shi daga babu da babu shi Allah ya samar da shi halata ala al'insani hilu min ad-dahari lam yakun shay'an madhkura قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا da babu kai Allah ya samar da kai to da Allah ya samar da kai ka zanto samanne sai kuma Allah ya wanzar da yaduwar jinsinka na ɗan adam ta hanyar annabi adam wanda shine tushe alaihi salatu wassalam da kuma hawa sai zanto jinsi na mutum tana nan yake ta yaduwa yake ta yaduwa kamar da Allah ce ya ayyuhan nasu taqurrabakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. to wannan jinsi na kai mutum sai Allah ya tsara kuma huka zanto yanayin yarurruka da yanayin eh, wuraren zama da yanayin tsari na rayuwa sai zanto na waɗannan ya sha banban da na waɗannan yaren waɗannan daban yaren waɗancan daban shine wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa Alwa nikum sai ce inna fi dalika la ayatin lil alamin yana daga cikin ayoyi na shi Allah da suke nuna samuwarsa da kuma cikin ikonsa da suke nuna cewa shi ne ya cancanta a rika a matsayin abin bauta ta yadda muka ga halittar sammai da kasai da kuma sabawar harasa yarurruka da launuka wani za ka ga uh, fari ne wani baki wani dogo wani gajere wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza sai Allah ya ce to cikin hakan akwai ayoyi ga halittu gaba daya inda wannan abu ne wanda ya shafi dukkanin bangarorin duniya gaba daya lil alamin wannan qira'atu jumhuril qurra kenan riwayatu hab'an atin kuma lil alamin wato ga ainihin malamai masala tunda malamai masana suna ne suke gane ire-iren waɗannan bayanai wa tilkal amsalu na daribu halin nas wa ma ya ha illa alalimun idan Allah ya buga misali irin wannan su suke ganewa kuma su ne suke mutane bayani domin su suke fahimtar sakon Allah sai su ga mutane cewa ga abin da Allah ce ga abin da manzo Allah ce to yasa wannan ruwayatu haf al asu sai ta zo da alim can kuma da yake magana ake ga duniya gaba daya mutane kuma sun shahu mai duniyar ne gaba daya wanda yana zauna a bangaren duniya na kaza wanda yana zauna a bangaren duniya na kaza da za ka kira da kuma lil alamin sai ta zo to Allah ya yi wannan saboda a samu mai sanayyar juna a samu sanayyar juna da mutunta juna da taimakon juna da agaza juna ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir to wannan tsari da Allah ya yi na rayuwar ɗan adam to sai zamana wannan rayuwar ba za ta inganta ba ba za ta cika ba ba za ta yi kyau ba to dole sai ya samu mai keniya da mutane irinsa abokanan zamansa to wannan shi ya bayu addini sai ya ba da kulawa mai mutuka ya kuma girmama al'amari na abin da ya shafi makotaka saboda idan aka sami kula da juna da taimakekeniyar juna wannan shi zai bayu rayuwa sai ta inganta ta yi kyau kuma al'amura su yi kyau saboda a tsarin da Allah ya tsara wa shi mutum da Allah ya yi yoshi to Allah ya hukunta tsarin rayuwarsa zai zanto yana cin karo da matsaloli na jarrabobi da abubuwa na mai na kalubale to wasu ababen koda ya jure ya yi haƙuri a sakamakon abin da yake da shi na imani ya jajirce to yau da gobe abubuwan suka yawa sai su iya ci masa to amma yayin da ya zama ya samu mataimaka wanda za su karfafe shi yayin da wani abu ya zo masa na matsala su taimaka su agaza masa to sai ya zanto ya samu mai tabbatuwa ya samu tsayuwa al'amuran rayuwarsa sai ya zanto sun yi kyau sun daidaita sai zanto yana rayuwa rayuwa mai inganci shi yasa suke cewa almar'u kalilun bi nafsihi kasirun bi ikhwanihi wa ahlihi wa jiranihi shi mutum a karan kansa eh, ba shi da wani abu da zai iya yi domin shi kadai ne amma zai zama kuma jagora zai zama al'umma zai zama mai tsayuwa kan dukkan wani abin da ya tinkara ya aiwatar da shi yayin da ya zan tuta yana tare da yan uwansa akwai mawasu makotansa akwai mawasu to sai ya yi abin da inda shi kadai ne ba zai iya ba to kuma Allah ya tsara rayuwar cewa mutum daman ya rayu da mutanen ne shi yasa suke cewa al-insanu madaniyun bit-tab'i to shi yasa sai Allah ya bada kulawa mutukar kulawa dangane da abin da ya shafi makotaka domin idan ta inganta ta yi kyau to shi kenan kuma al'amura sai zanto sun daidaita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yi ta bayani game da haƙƙin makoci bayan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya fito da mai Allah ɗin yake nufi da magana su cewa kuma a kula da haƙƙin makoci ɗin aya da ta gabata faɗin Allah wa abudullahi wa la tushriku bihi shai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا anan Allah ya ambaci haƙoƙi ɗaiɗe har guda goma shi yasa ba ke ce mata ayatul haƙoƙil ashar haƙoƙi ɗaiɗe har guda goma Allah sai ya fara da haƙƙinsa Shi ne kadaita shi da bota da kore masa dukkan wani abokin tarayya sannan sai ya biyo baya da haƙƙin da yake mafi girma bayan haƙƙinsa shi ne haƙƙin iyaye cewa su ma a kyautata musu iyakar kyautatawa sannan sai ya biyo baya kuma da haƙƙin waɗanda suke raunana ne bayan da za su iya ba su da dama in ma a sakamakon ba su da wanda zai ɗauki ɗawainiyarsu kuma ba su kai matakin ɗaukan ɗawainiyar kansu ba suna yara iyaye su ba mahaifi su ne ma marayu sai Allah ya fara da su domin haƙƙinsu shi ne mafi girma sai kuma Allah ya biyo baya da haƙƙin wanda suke raunana ne sakamakon ba su da abin da za su iya riƙe kansu duk da sun girma suna da shekaru amma rauni ya same su to sai Allah ya sai biyo baya da su saboda nasu haƙƙin bai kai na marayu ba to Allah ƙarƙashin nan sai ya umarni zuwa ga sa na mai na kyautatawa tsakanin su bayin da bayi to sai biyo baya kuma da cewa waljari zil ƙurba waljari jurubi sai kuma batun kyautata wa makoci wanda yake uh, mafi kusa sannan wanda yake mafi kusa uh, waljari zil kurba ma'abocin kusanci wanda yake mafi kusa alkurba alawa zane fa'ula kamar alhusna an gane kamar al'aula to ta'anis ne na ainihin al'akarabu ala wazani af'alu shi kuma al'aqrabu kaga mafi kusa kenan mafi kusa shi yasa kaga tuba ko ula kenan eh abinda yake mafi mafi dadi walladina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab eh, aljanna saboda tafi dukkan wani abin dadi dadi sai aka ce mata mai tuba to yaya muzakkar dinsa sai ya zama shi ne mai atsiyamu alawazin da afa'alu inda ta'anis ne na atsiyamu shi ne manzo Allah ke faɗa min hadisi abi hurairah fi sahih bukhari fi musulun muslim cewa la khulufu sani sa'imi atyabu inda Allah min rihil bisk la khulufu nan ma aka yi kuskure akan ce la khalufu to wannan kuskure ne domin idan ka ce la khalufu wannan kaga sai zamana daga akhalafa kenan yukhlifu ikhlafan khaluf ala wazni fa'ul me yawan saba alƙawari kenan me yawan saba alƙawari shine khaluf amma la la ma'ana shine canji baki na mai azumi sakamakon rashin cin abinci rashin abin sha na wani lokaci wato ashayir shine zil qurba wanda yake mafi kusanci ta fuskar makotaka sannan wanda yake mafi kusanci sai wal jaril junubi sai makocin da yake kuma nesa makocin da yake nesa to karkashin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya faɗaɗa bayani akan waye makoci da haƙƙin makoci din to da haka wal junubi malamai sai suka yi ta maganganu cewa ana nufin algaribu bako ana nufin wanda yake bayahude kirista wanda yake musulmi makocinka amma babu alaka ta dangantaka to amma abin da yake daidai ya gane gaba daya kamar yadda al'imam Abuja abu ja'far al-tabari batun ya kazantukan a littafin sa jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an yace abin da yake daidai duk ya kunshe su gaba daya makocin da yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba da wanda yake nesa da kai da wanda yake nesansa ba da kai ta wancan ba duk sun shiga ciki kuma haka alhafiz eh, ibnu hajar da askalani shi ma fi fathil bari fi kitabil adab a babul wasati biljari babul wasati biljari da al'imamul Bukhari ya kulla cewa babin da yake bayanin wasici game da kula da makoci sai alhafiz ibn hajar fi fathil bari ke cewa hadisin da al'imam bukhari ya kawo to wannan ya shafi makocin da yake musulmi da wanda yake kafiri wanda yake mutumin kirki da wanda yake mutumin banza wanda yake ainihin makiyinka ko masoyinka ne wanda yake nesa da wanda yake kusa kowa dai gwargwadon matsayinsa saboda matsayinsu ya bambanta da juna wannan haƙƙinsa ya fi girma saboda kaza wannan haƙƙinsa ya fi girma saboda kaza wannan haƙƙinsa ya fi girma saboda kaza to kowanne wajibi ne kula da haƙƙinsa musulmi ne ko ba musulmi ba makiyinka ne ko masoyinka ne in dai makocinka ne al-imam al-bukhari rahimahullah sai kawo hadisu aisha radiyallahu anha wanda ya zo fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mazala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrifuhu wato jibril bai gushe ba yana min wasici game da kula da haƙƙin makoci har sai da zaci cewa lalle da sannu zai zo da cewa makoci zai gaji makoci ma'ana zai gadar da makoci ga makoci dan uwansa cewa makoci zai gaji makocinsa saboda yanda yake karfafa umarnin kula da makocin haka kuma ya zo min hadisi abdullahi bin umar shi ma fi sayi bukhari wa fi sayi muslim آه، رضي الله عنهما هكا يابو من حديث عبد الله آه، بن عمر بن العاص رضي الله عنهما في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي وفي الأدب المفرط للإمام البخاري هكا يابو من حديث آه، أنس بن مالك في مسند البزار أكا يازو من حديث أبي هريرة في سنن بن ماجة وفي المسند للإمام أم بن حنبل وفي الصحيح لابن حبان آه، هكا يازو من حديث زيد بن صابت في المؤجم الكبير لأبي القاسم الطبراني هكا يازو من حديث أبي أمامة الباهلي في المسند للإمام أم بن هنبل وفي المؤجم الكبير لأبي القاسم الطبراني هكا يازو من حديث آه، رجل من الصحابة في المسند للإمام أحمد بن حنبل haka ya zo min hadisi uh, jabir uh, bin abdullahi al'ansari ilmusnat lil'imam al-bazzar cewa ma zala jibril yusi ne biljari abinda ya sa na kawo hadisan waɗannan sahabbai ɗin don mu fahimci girman abin ta yadda adadi mai yawa na sahabbai suka roto hadisi wannan mai ke nunawa manzan Allah yana yawan maimaita magana yana yawan maimaita magana to yi sa na ambata mu ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu zai gadar da shi to kaga abinda ake maganar gado duk mutumin da zai gade ka kaga wanda yana cewa haƙƙin su haƙƙi ne babba to makoci saboda yadda ake bayanin girman haƙƙinsa wannan sai yake nuna cewa lalle kamar ma an ce zai gaje ka ashe kaga haƙƙin ba ƙaramin haƙƙi bane to shi kuma wannan gado kamar yadda ibn abi jamura rahimahullah a littafinsa bahajatun nufus da ya zo sharhin wannan hadisi sai yake bayanin cewa shi gado idan aka ce gado za mu ga cewa ya kasu gida biyu ma'anar maganarsa wanda ibn hajar ya kawo tafi fatih bari a takaice a tasarruf amma shi yayi magana mai tsayi cewa idan aka ce gado al-irsu to kaga muna da al-irsul hissi gado wanda yake gadon ne a ce wannan gidan naka ne a ce wannan kudin me naka ne haka ne to saboda girman haƙƙin makoci sai ake ganin cewa kamar ma shi ma za a ɗauki wani abu daga dukiyarka a bashi da sunan cewa mai gado zai gaje ka to kaga wannan mai babu shi makoci ba zai gaji makocinsa ba ta fuskar gado to amma kuma ɓangare na biyu akwai al'irsul ma'anawi gado ta fuskar mai ma'ana wanda akwai wannan tsakanin makoci da makoci wajibi ne ma a samu wannan ta yaya makoci zai gaji makoci ta fuskar gado ta fuskar al'irsul ma'anawi shi ne ƙoƙarin ɗora makocinsa akan turba ta kirki ba shi ilimi eh yi masa nasiha nusar da shi akan hanya mai kyau wannan ilimin da makoci yake ba makocinsa ai gado ne amma al'irsul ma'anawi ba ya zo ba min hadisi abi darda fi sunan abi daud wa fi jami' at-tirmidhi wa fi sunan ibn majah fi al-muqaddimah wa fi sunan ad-darimi fi al-muqaddimah wa fi al-musnad lil imam ahmad bin hanbal bi isnad hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir kayan gado na ilimi kenan shi yasa ya zo fil mu'ujami al-awsat li abul qasim tabarani zuwa ga sahabi abu huraira radiyallahu an duk da isnadin akwai aliyu binu mas'adat al-bahili wanda al-imam nasai al-imam abu hatim al-imam bukhari duk sun yi suka a kansa amma ma'anarsa ma'ana ce mai kyau amma bai inganta ba abu huraira wata rana ya garzo kasuwa ya sami 'yan kasuwa suna ta hada-hadar kasuwa suke ci ah, ya kuka zaura anan ana cin ana raba gadon manza a masallaci ko kun zo kuna ta fafutuka nan to 'yan kasuwa suka ce to ai dama mun zo kasuwan ne don neman kuɗi to kuma gashi an ce ana raba gadon manza a masallaci me za mu tsami nan da nan suka garzaya masallaci a guje suna zuwa sai suka tara ana cewa kalar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ce to ai wannan shine hakikanin gado ne shine hakikanin gado ne kenan kaga ta wannan fuskar makocinka zai gaje ka ta fuskar mai al-irsul ma'anawi gado na ilimi da Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba gado na mai kenan na ilimi ya akhuduna arda hadha al-adana wa yaqulna sayughfaru lana gado kenan thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina ka gado na mai kenan gado na na ilimi kenan kaga yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ko yarisni wa yaris min ali yaqub qira'atu al-imam al-kisai afwan abu amr al-basri da wannan sa kaga gado kenan wa warisa sulaimanu daud ah annabi sulaiman shi kadai dan annabi dawo ai ba shi kadai bane ashe ka ga gado na shiriya na aikin da'awa na isar da sakon Allah wanda shine ilimi din to da haka ta wannan fuska makoci zai gaji makocinsa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi wannan bayani daga cikin wannan haƙi da makoci yake da shi kan makocinsa shine a samu al-ikram girmamawa girmamawa da mutuntawa makoci yana jin cewa shi ne makocinsa makocinsa yana cewa shi ne girmamawa da mutuntawa kamar yadda ya tabbata fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim min hadithi abi shuraish radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu dukkan wanda ya zanto yana yin imani da Allah da kuma yinin karshe to lalle ya girmama makocinsa wannan ah, lafazin shi al-Imam al-Bukhari kenan fi sahih al-Bukhari min hadisi ah, Abi Shuraih ya girmama makocinsa to yana daga cikin girmama makocin shine wato ainihin ah, dafa dafa'ul adha anhu tun kuɗe masa dukkan wani abin cutarwa dukkan wani abu da kasan na cutarwa ne na makocinka imma na magana ko na aiki ko na wani abu da zai zama na makocin ba zai ji daɗi ba yi ƙoƙari ka tunkuɗe masa karka yadda wani abu na cutarwa ta ɓangaren ka ya zo zuwa ga makocinka yana daga cikin mai girmamawa shi ya sa ya zo min hadisi abi huraira fi sahihi bukhari ah, wa fi sahihi muslim cewa ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره dukkan wanda ya kasance yana yin imani da Allah da kuma yinin ƙarshe to kada ya cutar da makocinsa to haka yana daga cikin kuma girmamawa makoci shine mai isanul khairi ilai sadar da alkhairi zuwa ga shine mai kyautatawa kyautatawa shi makocin kyautata masa shi ya sa ya zo min hadisi abi shuraih fi sahihi muslim fi kitabin iman ruwayar al-imam muslim cewa husin ila jari ya kyautata zuwa ga makwacinsa kuma haka zo min hadisi abi huraira fi sahihi muslim fi kitabin iman da lafazin cewa husin ila jarihi ya kyautata zuwa ga mai zuwa ga wato ainihin makocinsa kuma haka ya yazo min hadisi rajulin min as-sahaba fil musnad lil imami ahmad bin hanbal min min tariqi alqama bin abdullah al-muzani nan ma yake cewa manzo Allah ce fal yuhsin ila dari ya kyautata zuwa ga wato ainihin makocinsa ya kyautata masa iyakar wato ainihin kyautatawa sannan ya zo min hadisi abdullah bin arbin al'as bil musnad lil imani ahmad bin hanbal cewa mai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahfaz jarum dukkan wanda ya kasance yana yin imani da Allah da kuma yin kashi lalle ya tsare makocinsa falyahfaz jarum ya kiyaye shi ya tsare shi ma'ana kenan eh, anan kaga za mu fahimci na farko kenan dafa'ul aza anu kokarin tunkuɗe masa dukkan wani abin cutarwa karka yadda wani abin cutarwa ya sami makocinka iya kokarinka ta bangaren maganarka ko aikinka ko ta bangaren iyalanka sannan abu na biyu ihtimalul aza minhu dukkan wani abu na cutarwa da zaka iya samu daga makocin wanda zai zo maka ka jure ka jajirce to wannan shi ma mai kyautatawa ne gare shi girmama shi ne eh kiyaye shi ne ka daure ka yafe ka kyale shi ka ci gaba da neman lada wajen Allah subhanahu wataala wannan sai daga darajarka wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo fil musnad min hadisi abi zar radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce lalle Allah yana san mutumin da ya zanto yana samun cutarwa daga makocinsa amma ya yi ta haƙuri har ya ga cewa an kai matakin da Allah zai isar masa in ma ta fuskar wani daga cikinsu ya koma ga Allah ya rasu wa in ma ta fuskar Allah ya canja wa waninsu wurin zama to Allah ya kan san irin wannan makocin eh ya hata milul aza min jari wanda yake kokarin dauke eh, dukkan wani abun cutarwa daga bai daga makocinsa sai abu na uku shine mai al-ihsanu kuma kyautatawa zuwa game kyautatawa zuwa game zuwa ga shi makocin a kyautata masa mutukar wato ainihin kyautatawa to wannan kuma yana da dangantaka da la'akari da makocin da ya zanto mafi kusa mafi girman haƙƙi wanda yake mafi kusa wanda yake mafi kusa har a kai ga wanda yake ma ba ma musulman ba inda makocin kai shi yasa ya zo min hadisi aisha radiyallahu anha kamar yadda yake fi sahihil bukhari haka ya zo min hadisi muawiya bin haida al kushiri radiyallahu an fil mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani a matsayin shahid li hadisi aisha da yake isnadin sa isnadi ne batacce amma dai matanin hadisin tabbatacce ne aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullah lalle ni ina da makota guda biyu cikin su waye wanda zan bashi kyauta ta a matakin farko sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ce ki duba wanda kofar gidansa ta fi kusa da gidanki wanda gidansa ya fi kusa kofar gidansa ya fi kusa da kofar gidanki to shi zaki fara gabatarwa sannan mai wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa ko da kuwa ba musulmi bane me yasa ta yi wannan tambayar saboda wancan hadisin da ta ji ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarthuhu dan tana daga cikin wanda suka rawaito hadisi shi yasa shi abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu a hadisinsa shi ba ya rawaito kamar yadda yake fil musnad wa fil adabil mufrad lil imam al-bukhari yana da makoci bai yahudi ne saboda haka yayin da ya yanka sai ne ma a dauki wani bangare naman akai masa aka ce a ah, bai yahudi ne fa ya za ka ce zaka bashi kyauta sai ce ah, ba ku ji ba abinda manzo Allah ya ce ba jibril bai gushe ba yana min wasici da makoci na har sai da zai san cewa zai ce yau makoci zai gaji makoci to haka a mataki-mataki sannan yana daga cikin abin da yake nuna girman haƙƙin makoci shine alaƙanta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam yayi da imani da imani kamar yadda ya gabata a wancan hadisin da kuma alakanta abin da ya yi cewa rashin kula da kyautata makoci wannan yakan taɓa imani tunda a wancan hadisin ya ce yana daga imani ɗin kamar yadda ya zo min hadisi anas bin malik eh, fi sayi muslim fi kitabin iman yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi la يؤمن عبد حتى yuhibba لجاره أو لأخيه ما يحب ma yuhibbu na rantse da wanda raina yake bisa hannunsa shine Allah subhanahu wataala hannun da ya dace da shi bawa imaninsa ba zai zama ingatacce ba idan ya zanto ya karyata kyautata makoci din yayi ko oho da shi bai dada da wannan ba to kaga wannan mai kafirci ne a bawa imaninsa ba zai zanto cikakke ba idan ya zanto ya yadda ya yi imani din amma tsayuwa da aikin ne baya yi to wannan sai ba zuwa ga samu tawaya ta imaninsa har sai ya so ga makocinsa ko dan uwansa abin da yake so wa kansa haka ya zo ma min hadisi anas malik din aidan min ɗariƙe kata da fi kitab iman bi lafazin cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw li jarihi ma yuhibbu li nafsihi duk abin da yake so wa kanka to ka so makocinka kaga wani nan girman wato ainihin haƙi ne sannan aka ce kuma imaninka wato ainihin zai samu tawaya to anan sai malamai suke ta tattaunawa akai mai ake nufi da wannan al'allamatul nawawi rahimahullah a littafinsa al-minhat ya kawo maganganu cewa wannan zai zamana cewar yayin da ya zanto mutum ya karyata ya musa ko ya halatta cutar da makocinsa to kaga halatta abinda Allah ya haramta wannan menene kafirci ne to kenan anan ana nufin ingancin imani imanin ake korewa gaba daya ko kuma a'a ya yadda amma sai zanto baya to kaga wannan matsayin sabo ne cikin abubuwan da ake na sabo kabira ce minal kaba'ir da wannan kaga tawaya ce ta bangaren mai imanin ma'ana imanin ka zai samu tawaya yayin da ya zanto baka kula wajen so wa makocinka abin da so wa kanka hakan har ya baya zuwa ga imanin ya lalace wasu kuma suka ce a'a wannan manzo Allah kan yi bayani ne kawai a babi na tsoratarwa da ainihin firgitarwa da razanarwa to amma wannan magana magana ce batacciya shi yasa al-imam abu ubaid al-qasim bin sallam a sa kitabul iman da ya zo kan irin wannan eh, matsalar sai ke cewa mafi mummunan tawili shine a tawilin da zai bayi zuwa ga ɗauke maganar manzala daga hakikarta yace wannan shine mafi mummunan tawili kamar a ce wannan ya fada ne kawai a babi na tsoratarwa kenan ba ta da hakika kenan saboda haka tana da hakika Eh, nuna cewa cutar da makoci wannan yakan tauye imanin mutum ya zanto ya samu matsala in ko mutum ya halatta haka eh, aka sami eh, tawafur shurut tare da intifa'ul mawani to haka shi kenan wannan ya zanto ba shi da imani kenan kafirci sai hau kansa to shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa kamar yadda zo fi sayi bukhari min hadisi abu shuraih radiyallahu an yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi bai imani ba bai imani bai imani ba man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu dukkan wanda ya zama da makocinsa ba zai iya kubuta bai iya amintuwa daga mai matsalolinsa damuwoyinsa sharrukansa tashin hankalinsa to wannan lalle bai yi imani ba ma'ana imaninsa akwai tawaya in ji manzon Allah sallallahu kuma ya zo min hadisi abi huraira wanda al bukari ya yi nuni zuwa ga hadisin ta fuskar koro isnadin mu'allakan fi kitab al fi sahih bukari al-imam bin hanbal kuma ya kawo shi musulan fil musnad da wannan lafazin wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min hadisi abi huraira sannan ya zo min hadisi abi huraira aidan eh, fi sahihi muslim manzo Allah sun yake cewa la yadkhulul jannata man la amanu jaruhu bawaikahu ba zai shiga aljanna ba dukkan wanda ya zama na makocinsa bai iya kubuta daga sharrinsa ba to wannan ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba ma'ana in ya halatta hakan kaya kwata-kwata zai shiga aljanna ba ma'ana in bai halatta hakan ba ya san laifi ne amma yake yi kenan ba zai shiga aljanna ba a lokacin da ya cancanta a ce ya shige ta inda bai wancan abin ba sai a ƙarshe kenan sai a baya ba zai shiga ba da masu shiga a shigar farko a matakin farko to kaga wannan yana nuna girman wato ainihin haƙƙi da lamari na abin da ya shafi wato ainihin makoci cewa abu ne wanda yake mai girma to kaga wannan yana nuna wajabcin kyautata wa makoci da kuma wajabcin tunkuɗe masa dukkan wani abin cutarwa sannan kyautata wa makocin nan ya shafi dukkan wani abin kyautata dukkan kantar abin ko ya yake to yi kokari ka ka kyauta makocinka dan wani nama aka girka a gida to yi kokari saboda yi wa. ƙanshin girkin yaran gidan sun ji yi ƙoƙari koyaya ka aika musu wani abu kamar yadda ya zo min hadisi a bizar fi sahih muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sai kike masa idza tabahta maraqatan idan ka dafa wani wani farko wani naman kai wata kafa ta akuya ko ta saniya ko farfesun nama to fa aksir ma'aha ka yawaita ruwan wannan wannan farfesun wata ahad jiranak sai ka kai ka rarrabawa makotanka to anan al'allama abu abdullah al-qurtubi a littafinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an yace anan akwai zaburawa da kuma sauƙaƙa al'amari hatta ga wanda yake marowaci ma to an nuna masa cewa duk da marwacin ne shi ma zai iya kyautata wa makocinsa kuma ta hanya mai sauki da manzan Allah suna ke cewa idan kana dafa nama bai ce fa aka sir lahamaha ba yawaita nama su ma makocinsa sai ce fa aka sir ma'aha yawaita ruwan farfesu shi dai ruwa ka gaba wani abu ne wanda ka ce mai tsada wanda ka zara kuɗi ka siya ko ka abin abu ne mai sauki nomar dan bai wai dan a sauƙaƙa maka dai kai alkhairi kar ka yi kyashi ga wanda yake marauci da ya kace tuwaye wata ruwa to kaga wannan yana girman girman kyautatawa makoci an gane da kyau haka yazo min hadisi abi huraira fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun bi jaratiha walau sirtina shatan ya ce ya ku mata musulmi kada makociya ta rena abin da za ta yi wa makociyarta na alkhairi ko da kofato na akuya ne kofatan dan taure da ta yi romansa to yi kokari makotan su dan samu wani abu a ciki a nan alkurɗubi a al-jami'u li al qur'an da kuma alhafiz ibn hajar a fatahul bari suka ce wannan ba wai ana nufin yin kyauta da kofato ba ai ba a yin kyauta da kofato eh amma wannan mubalaga ce kaiwa mutuka ne wajen me kokarin dai ka kyautata makocinka duk da kankantar abin da yake da shi duk kankantar abin to yi kokari ka yi me ka kyautata makocinka ko yaya abin yake wanda wannan shi ya bayu hatta garu na makocinka da zai dan jingina jikin gidanka aka ce ka bashi dama karka hana shi kamar yadda ya zo fi sahihi al-bukhari wa fi sahihi muslim min hadisi abi huraira radiyallahu an manzara sallallahu alaihi cewa la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari kada makoci ya hana makocinsa ya dora dan eh, garu a jikin katangar gidansa kar ya hana kar ya hana shi to kuma kaga al-aslu fi nahayil mujarrad at-tahrim asali game da hani shine haramci tunda manzo Allah ya hana to haramun ne ka hana bukocinka wasu suke cewa a'a wannan hanin bai nuna wato ainihin haramci yana nuna jiya dai halal ne dai halal ne ka iya kamar yadda abul walid albaji ya kawo almuntaka sai suke cewa to ai zamu ga cewa ya zo fi sayi al-bukhari wa fi sayi muslim min hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi cewa idza ta'azanat imra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'aha idan matar ɗayan ku ta nemi izinin zuwa masallaci zan ta yi sallah a masallaci kada ya hana ta suka ce wannan hanin na haramci ne ai ba na haramci bane ma'ana nuni ne akan cewa halal ne ta ji to amsar da za a bayar anan shine ai ita mace ta yi sallah a gidanta damu shi ne shi yafi asali ga mace shine ne ta zauna a gidanta kar ta fita asali shine ta zauna kar ta fita fitar ta wannan me khilaful asal ne sabanin asali shi yasa sai ma inda bukata illa li haja amma al'asar shine ta zauna a gida wanda wannan shi bayu ma aka ce musu mai walqa wa'idu minan nisa' an gane ba aka ba su ake ce mata ƙa'ida ƙa'ida ya zanto aka ba ta sifatul ƙo'aut domin cewa wannan shine asali abin da yake wurinta shine asalin abin da yake kanta shi yasa Allah ce mai waƙarna fi kunna da kuma waƙirna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ma'ana in za a fitan fitar da ya zama na ta bukata to fa a fita bisa tsari na shari'a wato a nan abin lura kaga idan baka dauki kira'ar wa karna fi kunna wannan kira'ar kaga tana nuni a kan cewa su zauna a gidajensu minal qarar su zauna a gidajensu yi su tabbatu a gidajensu ƙira'ar kuma wa ƙirna fi biyu tukunna ita kuma sai take nuna cewa ai zaman nasu a gidan dama shine nutsuwarsu daga alƙar alƙar an gane ba daga alƙar shine nutsuwa kwanciyar hankali daga na ka samu alƙurratu sanyin idanu jin daɗi wanda zai ya kuna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina ƙurrata. a'yun wajen annan lilmuttaki na imama to na kenan saboda zaman su a gida shine jin daɗin su shine nutsuwarsu shine kwanciyar su an gane ba to da haka fitatta zuwa masallaci wannan halal ne ta yi a gida dama shine abin da ya fi shi yasa ya zo min hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an fi sunani abi dawud yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tamna'u ima Allah masajidallah wa biyutuhunna khairul lahu. kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallaci sallah amma fi sallah a gidajen su shi yafi la tamna'u ima Allah masajid Allah ya zo min hadisi Abdullah bin Umar bi hadha al-lafz fi sahih Muslim la tamna'u ima Allah masajid Allah an gane da kyau to wancan kuwa babu abin da yake kauda wannan hanin daga cewa haramci ne zuwa game wato ainihin ah, halacci to shin ka nemi izini ko ba za ka nema wasu ce a ba bukatar neman izini a tunda manzo Allah ce kare hana kawai ka tsora kawai ka tsora ba bukatar neman izini to amma abin da ya fi daidai shi ne a nemi izini saboda neman izini zai faruwa zuwa ga mai ka fahimci juna da shi shi ma ya samu nutsuwa ya ga ka ma shi ka mutunta shi amma da ya kai ka tsora masa katanga jikin katangarsa ka tsora garu jikin garunsa sai ce a to wane gidan da masu yake mina nasa kenan to sai ga shedan ya fara ne kai kawo ya fara je ya dawo an gane mutu da haka akwai bukatar neman izini shi yasa ma ya zo fi sunani abi daud min hadisi abi huraira da lafazin cewa sallallahu alaihi wasallam idza ta'azara ahadukum akahu an yaghriza khashabatan fi fi didari eh, idan ɗayanku ya nemi ɗan uwansa da ya tsora garunsa jikin katangarsa to kada ya hana shi kaga idan sa'azana ahadukum akahu to sai yazo kuma a lafazin Ahmad fil Musnad bi isnadin sahih nan sai manzo Allah ce idan sa'azana ahadakum jaruhu idan makocin ɗayanku ya nemi izininsa na zai tsora garinsa jikin katangarsa to kada ya hana shi to kaga wannan ruwa tana nuna mai cewa sai an nemi izini kenan ba haka da ka za a yi ba ba haka da ka za a yi ba to da haka yan uwa ana nuna min cewa lokaci ya yi haƙi na makoci yana da mutukar girma ta fuskar kyautatawa in ka kyauta makocinka to ladan da zaka samu lada ne da girma haka in ka cutar da shi nan ma zunubin da zaka samu zunubi ne wanda yake mai mutukar girman gaske shi yasa yazo min hadisi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an fi sahih Bukhari fi sahih Muslim ah, ya tambayi Allah sallallahu alaihi cewa wani zunubi ne wanda yake mafi girma Allah shi cewa ka sanya wa Allah abokin tarayya bacin kuma shine ya halicce ka a cikin kuma sai ya ambaci ne yin zina da matar makoci an tuzaniya bi haliyar jarik ma'ana an tuzaniya ma'ana ka lallaba ta kana yaudarar ta hatta yadda ka yi zina da ita ba sai an tazaniya ba sai aka ce an tuzaniya ma'ana kenan ta hanyar yaudara kana tura mata alheri kana kyauta ana waya ita kuma tana ganin makoci ne ai ba matsala ai ba komi ba komi to har kai yau da reta ta yadda an gani to lalle wanda yana daga cikin mafi girman zunubai kuma aka yazo min hadisin miqdad bin amr wanda aka fita da al-miqdad bin aswad fil musnad wa fil adab al-mufrad lil imam al-bukhari manzara sunan yake cewa me za ku ce game da zina da sata suka ce dukkan waɗannan ababe ne wanda Allah ya haramta manzansa ya haramta laifuka ne manya-manya sai manzar suna kice lalle ɗayan ku yayi zina da mace ɗaya har guda goma ya fi sauƙi ta fuskar laifi a wajen Allah sama yi zina da da wadda take da alaka da makocinsa haka yayi sata gidaje ɗaya ɗaya har gida goma ya fi masa sauƙi kan me yayi sata a gidan makocinsa to kaga wani yanzu me girman laifin shi yasa من zo min hadisi ummi salama fil mu'jam lil في المؤجم الكبير لأبي القاسم الطبراني وفي كتاب مكارم الأخلاق لأبي القاسم الطبراني أيضا وفي مكارم الأخلاق للخرائط حككم وفي المؤجم لابن الأعرابي wani lokaci ummu salama kawai ba ta yi aune ba sai ta ga akuyar makota ta shigo ta kai bakinta kan wani gari na abinci ta cumbuza sai ta buta ta kamo ta sai ta kama bakina sai ta buɗa ta fitar da abincin sai manzala ce ina ma da kimbatta shi fa game da cutar da makoci fa ba abin da yake karami ma'ana wannan abincin da ta ta bar mata shi ta tafi da ya fi mata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wannan kaga yana nuna girman haƙƙin makoci da kuma nuna samun musayar kyauta da kyautatawa tsakanin makoci da makoci ana samun musayar kyauta duk kankantar abin karka zama kai ka ƙoshi abinci ma za a zubar amma makocin kai na fama da yunwa wanda ya zo fil musnad lil imani an bin hanbal min hadisi umar bin khattab radiyallahu anhu manzal suna yake cewa la yashba'ul mu'min duna jari mumini dai wanda an suna mumini bayan da za a yi ya koshi banda makocinsa inji manzal suna yake cewa wannan ba zai yi ba kuma ya zo min hadisi abdullahi bin abbas في الأدب المفرط وفي المستدرك للإمام أبي عبد الله الحكيم النساروري وفي المؤجم الكبير لأبي القاسم الطبراني من ذلك سوى ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع دو wanda shi zai koshi amma makocinsa yana ta yana jin yunwa wannan bai zama mumini ba bai zama mumini ban ji zan Allah sarsuwar kuma haka ya zo min hadisi abdullahi bin Umar fil adab al mufrad yake cewa manzan Allah yake cewa nawa ne makoci zai zanto ya makale wa makocinsa a ranar alkiyama yace ya Allah wannan na ne amma ya hana ni abin da yake da shi bai kyautata mini ba bai kyautata mini ba Allah ka kwata min haƙƙina saboda mai saboda girman haƙƙin makoci shi yasa wanda ya zanto yana kyauta makocinsa ya zanto shine mafi alkhairi kamar yadda zo fi jami'at tirmizi wa fil mustadrak wa fil adab al mufrad min hadisi abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma man zala ke cewa khairul ashabi inda Allah khairuhum li sahibi wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jari eh, mafi alkhairin makoci cikin makota shine wanda ya fi alkhairi ga ragowar makota ne wajibi ne kula da wannan kuma saboda nuna girman makoci karkai tunanin makocinka ba shi da shi kai kana da shi kana masa alheri ka ɗauka kamar wani abu ne na fifiko na kai ka zama sama da shi shi ya sa ma sai aka kirayi hakan a matsayin alhiba kyauta kyautatawa ita kuma kyauta sai wanda ba shi da shi kake bawa ai ba sarake ma ana ba shi kyauta haka ne mai kuɗi ma ana ba shi kyauta haka ne amma sadaka ba ka je ka ce sarki wannan sadaka ce maka kama mai alfarma sarki ko alhajiwa ne sadaka riga ce maka kama eh ai ka gama za ku wani lafiya ba amma inda za ka ɗauko ordinarin yadin dubu biyu ka ce alhaji wannan kyauta ce maka kama ta wani yadi sai ji daɗi ko wani turare sai ji daɗi shi ya sa kaga wancan hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa wace ƙofa zan bayar da kyauta sai zama na alimabu kari za mu ga ya kawo shi a kitabul hiba an gane sai ya kawo shi kuma a kitabul shufa'a sannan sai ya kawo shi a kitabul adab me yasa ya kawo shi a kitabul hiba domin nuna cewa kyauta ce ita kuma kyauta girmamawa ce saboda haka wannan girmama hukuncin kake sannan ya kawo shi kuma a kitabul shufa'a domin nuna ka da makocin naka kai da makocin naka duk abu ɗaya ne an gani sannan ya kawo shi a kitabul adab kuma domin ya nuna maka cewa wanda ya tsayi da haka to shine fa ya siffanta da laduba na addini an gane wannan da kyau to ina gani yan uwa ina gaba ta biyu kuma ni na safo abubun gabobi har guda biyar kuma an ce lokaci yayi kuma mallam abubakar ka karya ka'ida ba haka ce zamu yi ba to insha Allah sai mu tsaya nan wa bihazal qadri kifaya shi in ya samu lokaci tun da dan anguwa ne sai ya karasa muku insha Allah Allah samu dace to Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan karatu mai matukar amfani da kuma tsayi wanda duk wani almajiri irina ba zai so a ce ya yanke ba kuma shi dama ana son irin wannan karatun ya tsayi domin shi ne ribarsa tunda karatu ne da zai ta zubo maka fa'idoji kuma duka ba nasa ba ne duk maganganun da ya faɗa tsohon awa ɗaya da minti arba'in ko kusa da haka ba wata magana ta fi ta ƙashin kansa maganganu ne dai duka na addini tsakanin ayoyin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai kuma fassara ayoyin da hadisan daga magabata da za mu san mahimmancin wannan lokacin da muka kashe a yanzu to wallahi da farin cikin da za mu idan Allah ya gwada mana in Allah ya karba to da za mu ce da ma mafi yawan rayuwar mu a haka muka karar da shi mu mun saba a inda aka san darajar karatu akan yi zama mai tsayi da ya ninninka haka wanda kawai ana kwasar fa'idoji ne wani wajen ma fa'ida ba ta kai irin wannan tamu ta nan ba to amma daidai da aka ita fa'ida ba a rena ta duk inda aka same ta binta ake yi banki yanzu ne sake maimaita jin wannan lakcar ba kafin na kwanta bacci in ji ta gaba ɗaya don kirge ayoyin da aka kawo a cikin lakcar da hadisan da aka kawo a cikin lakcar ayoyi kusan da an haddace ƙur'ani galibi ma za ka samu mutum ko bai haddace ƙur'ani haddar da zai ja ta hajjudi ko ya shiga musabaka ba ya haddace kowace aya a kankin kanta kawai jerin ƙur'anin ne bai haddace ba Sadaka a cikin ayoyin da malam ya kawo sai ka gaba wata aya da baka santa ba illa iyaka fa'idar da kake ƙara samu shine yadda aka yi amfani da ayar a wannan babu ya tattauna mana akan matsaloli biyar kama daga kan ta'arifin makwabtaka ɗin abu na biyu dalilin da ya sa aka kira makwabci da wannan sunan a larabce abu na uku kuma waye makwabcin haddin makwabtaka abu na hudu kuma kaɗan daga cikin haƙoƙin makwabtaka da ya kawo mana ya kasa mana guda uku sai abu na biyar matsayin makwabci da kuma yadda alakar makwabcin ya kamata ta kasance da makwabcin a nan ne ya zubo mana wa'insu abubuwa muhimmai da ka'idoji da ilimi ciki ya fassala mana da fayyace mana cewa ka ilmantar da makwabcinka ba dole sai ka karantar da shi ƙura'ani da hadisi ba kawai duk da shi ne tushen ilimi inda za ka ilmantar da shi a aikace ma to da ka sauke wannan nauyin domin kamar da ibn al-jawzi yake faɗa a cikin saidul khatir ad-dalilu bil fi'l arshadu min ad-dalil bil qawl wa lokacin ma ka koyar da mutum a aikace ya fi saurin ganewa fiye da ka koyar da shi a karatu da yawa iyayenmu ba su kai yawan karatunmu ba in aka kirga abin da muka haddace amma kuma sun fi mu tarbiyya don haka mun fi koyan abu a wajensu fiye da yadda suka koyi abu a wajenmu kamar a unguwar nan ka ga akwai iyayen da ba taɓa misin ɗan sahun farko ba a masallaci kullum sai sun zo to akwai waɗanda kuma ba su da himmar zuwa amma makwabtansu suka ga suna da himmar zuwa sai suka ga abin kunya ne a ce malam wani ko alaji wani yana zuwa ni ba na zuwa kaga makwabci ya koyar da makwabcinsa kenan kuma muna da wannan haƙƙin akan junan mu sannan kuma ka koyar da mutum ta hanyar yi masa nasiha so nawa za ka ga dattawa sun haɗu sun kira mutum sun ce to ka ji tsoron Allah akan 'ya'yanka amma yanzu mun waye gari sai dai kawai mu koma gefe mu ce dan wane ya lalace amma ba za mu taimaka wajen yi masa nasiha ba sannan mala ya kawo maganar mutunta makwabci da girmama shi sannan ya kawo maganar isar da alkhairi zuwa gare shi sannan ya kawo maganar kyautatawa makwabci anan ne dai yayi yi sukuwa ya zamiya ina ta bibiyar malam za ku gani da littafi da takarda saboda amfanin kaina sai kuma don ƙara haska muku ayoyi dai ba su ba aya ɗaya da ya kawo ta ta tsallake ni na kirga aya ta kai goma sha uku na alƙur'ani wanda ni a ganina an ka iya mayin wa'azi da aya biyu uku to gaskiya ba ka yi zaman banza a wa'azinka ba in ya kai awa ɗaya ko sama da haka ba za ka yi surutu da hira ba nan ayoyi goma sha uku na san kuna biye da ni kuma kuna biye da shi daga kan ayar wa min ayatil jawar fil bahri kal a'lam zuwa karshen ayar da ya kawo wa risa sulaimanu daud abinda nayi ta sa ran malam ya tsawaita kuma na so ya tsawaita ɗin kuma ya tsawaita yayi bayani sosai shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na tabbatar da a cikin nan zaman nan namu in aka ce me hasashen hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo a Kan harkar makwabtaka suna da yawa ban san ko an tattare su a wuri guda ba amma dai mafiya yawan hadisan da muka sani wanda kuma muke tunano su a zuciyarmu malam ya kawo su ba wani hadisi da ka san shi kake tunanin ya kamata a yi aiki da shi a wannan maudu'in ba fata sai an kawo shi kuma na san da yawan mu mun ji hadisan da ba mu taɓa sanin su ba kawai dai mun yadda manzon Allah sallallahu ya faɗa wanda ya cika wallafa littafi akan wannan lasar hadisai talatin da tara kuma kowane hadisi akwai wanda ya rawaito shi da inda aka fitar da shi gwargwado kuma akwai muhawala ta istiqsa'i zai wahala idan malam ya ce maka a kaza da kaza da kaza kuma ya zanto akwai na san za a iya samu musamman in hadisi yana cin sai haini galibi a tsarin malamai sukan taɗaita da sahihain din tunda dama me yasa ne za a yawaita mafubbugar hadisin dan a tsaya a tabbatar da ingancin su yana cin sahihan yawanci ya wadatar da kai to in ka ɗauke wanda suke cin sahihan to zaka ga mafiya yawan takhrijin da azum akwai istiqsa'i a ciki illa nadiran wanda amil na lokaci zai sa ba sai an istiqsa'in ba wannan hadisan 39 ga sunan ina ta rubuta a tsaraf ɗinsu ba ba kawai wani ya zo ya ce min yana so in bashi na rubuta wa kaina ne kowanne da sahabinsa da kuma littafin da hadisin ya zo ina ganin in ka koma ka sake bibiyar lakcar a matsayinka na malami mai wa'azi ko mai karantarsuwa ko a matsayinka na wanda ike so ya samu shiriya ta addinin musulunci a wannan babin gaskiya inda baka san komai ba sai iya nan hadisan ka je ka ƙara fahimtar su sosai ka ƙara jin maganganun malamai akai to ya ci a ce ka karanta wani abu a babu makwabta kuma dukkan nan kowa makwabci ne kuma yana da makwabta kuma ko da ba a kawo aya da hadisi ba na tabbatar da cewa kowa ya san yana ɗaya daga cikin alkhairin rayuwa da jin daɗi yau a ce Allah ya baka makwabci na gari kuma ba ka taɓa jin daɗin rayuwarka ba in ma ba ka da akwai ma hadisi ai da ya zo da wannan magana ko a hadisin nafi ibn abdul haris al-khuza'i wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa abubuwa masu alkhairan duniya daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi da da makwabci nagari aljaru salih sannan kuma da wato almarkabul hani abun hawa wanda yake lafiyayye gamtashe kuma sai kuma almaskanul wasi da kuma gida watacci to don haka babin ya kai mu bata lokaci a kansa gaskiya mu ƙara bata lokaci a kansa domin mu fa'idantu da abin da yake ciki kan mu raina maƙwabtanmu kada bambanci na fahimtar addini ko bambanci na arziki ko bambanci na jam'iyyar siyasa ya sa a banza ka yi da maƙwabcinka za ka yi fushi da mutum na in ya taɓa Allah amma haka zikau ka yi fushi da maƙwabcinka ka yi kuskure koya yake duk abin da ya ɗaku da shi ka yi haƙuri ka jure saboda wannan makwabcin naka zai iya zama sanadiyar shigar ka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud inda Ahmad wani yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ya rasula ya zan yi in gane na daidai ko ban yi daidai ba ya zan yi in gane cewa na kyautata ko ban kyautata ba ko da na ka mutu sai maza suna ke cewa to idan ka ji makwabtanka suna cewa ka kyautata to ka sani ka kyautata idan kuma ka ji makwabtanka suna cewa baka kyautata ba baka kyauta wato ba baka kyautata din ba sau da wallahi ka yi wa kakkai wasa da makwabcinka kakka ji ka fahimci addini shi kuma bai fahimci addini ba ka zo ka dinga gallaza masa hakka sa ya fassara ka a matsayin wani mummunan mutum ko mugun mutum ka yi haƙuri da shi wani girma ne zai sa ya maka abin da ba daidai ba wani kuma wallahi rashin ganewa ne don inda ya gane Allah ya fahimtar da shi walla ba zai maka abin da yake maka ba wani kuma kuskure ya yi ya zaci shi ne a kan daidai bai san cewa ba shi ba ne sai ran da ka mutu tukuna ko Allah ya haska masa tunan zai zo ya dinga jin kunya ya ma zai ya kamata da ya yi kaza ya kamata ya yi kaza to don Allah jama'a mu yi ƙoƙari mu dage waɗannan ƙa'idojin da malam ya kawo mana mu tsare su a kada in ja mu da tsayi sosai na sa akwai masu wanda suka zo a daidaita sahu kuma karfe goma ne lokacin gashi kuma ba ma a kira sallah balle ne sallar isha duk da cewa mun nemi uzuri cewa yawanci a in za a yi karatu na ilimi irin wannan ba a nan ba ma a ko'ina akan jinkirta sallar isha zuwa lokacin da aka kammala karatun a tare da ni akwai manya-manyan malamai da kuka gani mun zo mun samu malam hassan mika'ilu yana ba da karatu mai kyau wanda malam hassan yana daga cikin 'yan halaliyar wannan unguwa da muke alfahari da su wanda ya tafi jami'ar azhar ya yi karatu wanda ba su ji shi ba tun tafiyarsa na tabbatar da yanzu in suka ji yadda yake ba da nasiha za su samu nutsuwa da jin daɗi a cikin ransu unguwan ta yaye almajirai masu yawa wayanda suka fita ma ƙasar waje akwai malam misbahu abdullahi akwai dr daha abdullahi akwai ismail abdulsalam akwai ga malam abdullahi ga yan uwa dai malam muhammad ga sunan da yawa duk wasu suna madina wasu sun je madinan sun dawo wasu ma ba su je ko ina ba amma allah ya haskaka su da hasken ilimi muna tare da malam liman shek malam habibu allah ya kara masa lafiya ga kuma babban darakta na agaji na jiha ta kano na jubis sheikh muhtar tudun wada hafizahullah ga kuma babban malami amini dan uwa malam yahaya shehu mai mota wanda kowa ya san shi a maganganunsa da karatuttukansa ana jinsa a gidajen rediyo ga dan uwa sheikh barista ishaq adam ishaq rijiyar zaki ko kuma ya fito a ce masa shek isa gama to ga kuma ɗan uwanmu abokinmu alhaji mahmud ali ɗan batta ɗaya daga cikin jajirtattu masu kawo ci gaba ta kowace fuska a wannan unguwa ko musamman ta fuskar wannan masallaci ya gaji mahaifinsa wajen hidimtawa masallaci da kuma hidimtawa masallata baki ɗaya da dai 'yan uwa da muke tare da su a nan da yawa wasu ma sun kisa hawo nan high table ina gaggarin su cikin yayyan yan unguwa da kuma jajirtattu wajen ganin cewa an samu tarbiyya a cikin wannan unguwa kuma iyayenmu wasu tuna waje duka suna sauraro a zan so a ce malaman nan da suke kan high table ko da mutum biyu ne a cikinsu in so in ji kalmominsu na kyakkyawan fata na alkhairi kafin lokacin ya ƙure Allah ya da kar a damu za a iya har a isa gida lokacin adaidaita sahu ɗin bai ƙare ba saboda na sun suna ɗauke da kalmomi na na goodwill method ake cewa da turanci ko wanda na tabbatar da in Allah ya daba za a ƙi amfana da su ba zan fara da malam yahaya shehu mai mota mu ji mai za mu samu a wajensa a taƙaice sai mu ji malam barista ishaq shima. ai zaman kamala ai ba kuma za a iya hakkowa malam ya haya shewa mai mota abu burhan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to wannan bakan damin karatu ina ganin cewa ba shi da buƙatar sai an tsaya ana ta ko taliki a kai sai dai a ce neman albarka ba ma a ce sanya albarka ba sai dai neman albarka a kan abubuwan da aka faɗa jan hankali guda biyu zan mana jan hankali na farko daga bayanan da malam ya yi za mu fahimci cewa haƙoƙi da suke kan bayan Allah haƙoƙi ne ɓangare guda biyu haƙi na farko shi ne haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan bayansa sannan ɓangare na biyu shi ne haƙƙin bayi akan junansu haƙƙin bayi akan junansu haƙƙin mutum da mutum haƙƙin mutum da dabbobi haƙƙin mutum da dukkanin wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ya tsara su rayu a wannan sarari na ban ƙasa mu sani cewa duk wanda ka ga ya tsira a gurin Allah ya kiyaye ɓangarorin haƙƙin nan guda biyu duk wanda kuma ka ga ya samu kansa a cikin azaba ta Allah maɗaukakin sarki da wutar nama, to ya tozarta haƙoƙin nan guda biyu ko ya tozarta ɗaya daga ciki domin ɗaya ba zai amfani ba ko da an tozarka ɗaya ko da an rike ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari tambayar da aka yi mai 'yan wuta cewa ma na kun fi saƙar ƙalu lam na kuminal musallin wa lam na kunu miskin aka ce me ya shigar da ku cikin wuta suka ce ba mu kasance cikin masu sallah ba rashin yin sallah da tozarta sallah tozarta haƙƙi ne nawa tozarta haƙƙin Allah ne sannan walam nakun ta'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba nan kuma tozarta haƙƙin wane ne tozarta haƙƙin bayan Allah ashe kenan abin da ya kai su wuta Shi shine tozarta waɗannan haƙoƙi ɓangare guda biyu haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayan Allah ko da mutum zai kiyaye haƙƙin Allah amma ya tozarta haƙƙin bayan Allah wannan haƙƙin da ya kiyaye na Allah ba zai masa amfani ba domin idan muka dubi hadisin da yake cikin musulun na imamu ahmad da kuma imamu bukari ya fitar da shi a cikin al'adab al-mufrad daga abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da wata mata tana sallah na nafilfili tana yin azumi na nafilfili ma'ana da daddare ga tsayuwar dare da yini kuma ga azumi na nafila a ruwayar da take cikin lafazin da yake cikin adabul mufadat yace wa taf'al wa taf'al tana aikata ayyuki na kaza na kaza na kirki da sadaka da menene da abubuwa daban-daban amma ta kasance tana cutar da makotanta da harshenta tana cin mutuncin makotanta tana gulman makotanta tana gaya musu maganganu waɗanda suke marasa daɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu alheri tare da ita ‘yan wuta ce tare da cewa gata tana sallah gata tana azumi gata tana ayyukan kirki nau'i daban-daban amma saboda tozarta haƙƙin makota sai ya zama na wannan ayyukan ba su yi mata amfani ba to abu na biyu da zan rufe mana da shi shi ne yana daga cikin haƙƙin makoci akan makoci kiyaye sirrin makoci a yanzu babbar hanya da ake samun sirrin mutum shine ta hanyar makotansa wani labari ne mummuna za ka ji za a faɗa ga mutum idan aka faɗi isnadin inda ka samu labarin makocinsa ne ya gaya mu makocin da zai kare haƙƙinka makocin da zai rufa maka asiri yau shine yake ƙoƙarin ya san wani abu mummuna tare da kai ya fito duniya ya tona asirinka to mu sani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa duk wanda ya rufa asirin ɗan uwansa musulmi to shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai rufa masa asiri duniya da lahira ba ni'imar da Allah zai ma sama da rufin asiri ba don rufin asirin da Allah ya yi mana na wannan ni'ima ta rufin asiri ba da yau ba za mu zauna a masallacin nan ba da ba wanda zai gaji kowa da mutunci da sai an wayi gari ba za ka ga mahaifin da ya haife ka da mutunci ba kai ma ba zai ganka da mutunci ba ba za ka ga mahaifiyar da ta haife ka da mutunci ba ita ma ba za ta ganka da mutunci ba makoci ba zai ga makocinsa da mutunci ba aboki da aboki ba wanda zai ga mutuncin juna amma ni'ima ta rufin asiri ya sa muna ganin mutuncin junanmu sai a wayi gari ka haɗu da wanda zuciyarsa baya son ka kuma yana fatan mummunan abu gare ka amma ka nema dariya ya nema dariya da ba don rufin asiri ba wannan ba zai yi ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya rufa ma asiri a duniya ba ni'imar da ya fi wannan sannan ballantana kuma ka je lahira a wayi gari ka shiga cikin rufin asirin Allah yau matubular sara'ir ɗin hadisin da zan rufe mana da shi hadisin ibn umar wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa bawa zai je gaban Allah ranar alkiyama daga shi sai Allah ba kowa Allah ya rufe shi daga shi sai shi sai ce bawa na ka aikata laifi kaza akwai lafazin da yace sai ya kalli damansa ya kalli hagunsa ya gaba wanda yake ganin sai ya ce ya ubangiji nayi ce kuma a lokaci kaza ma ka aikata laifi kaza sai ha ubangiji shi ma na yi sai bawa ya gama itirafin laifinsa sai Allah ya ce na rufa maka asiri a duniya lokacin da kake laifin ba wanda ya sani kuma yau zan gafarta ma ba tare da wani ya sani ba je ka nema gafar to ba ka fatan wannan rufin asirin amma makocinka za ka gano aibinsa ka zo kana tona asiri to Allah maɗaukakin sarki ya ba ni ikon kiyaye haƙƙin maƙotanmu domin kamar yadda mala abubakar ya faɗa wannan bayanai da aka ya cancanci a ji su a ƙara maimaita ji wallahi ya cancanci a maimaita a ji a ƙara maimaitawa domin ya zauna a cikin zuciyarmu musan san kimar makotanmu domin yanzu za ka iya cewa ba makotaka sai dai a gurin kaɗan ilamar rahimallah Allah maɗaukakin sarki ya samu a ciki wasu alaikum wa rahmatullah to Allah ya saka da alkhairi a bari mu ji kalmar ƙarshe a wajen barista ishaq to sai mu nemi liman ya mana jawabin godiya da shi da alhaji mahmud a madadin yan unguwa gaba ɗaya ko da ta minti ɗaya ce ko rabin minti insha Allah baraka wa ta'ala bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan lakta kamar yadda Malam Abubakar ya faɗa lakta ce da ta kunshi abubuwa da yawa lakta ce da ta kunshi ilimi tun daga kan ayoyi na alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi kuma hadisan a ilmance da kuma maganganu na malamai da ka'idoji da ake gina hukunci a addinin musulunci tabbas ilimi abu ne da yake da da kima da daraja shi sa shahu islam ibn taimiyya yake cewa kamar yadda kake ganin yanzu idan aka idanka hasken idanka in ba wani hasken ba za ka gani ba yanzu cikin masallacin nan da muka shiga in ba wannan hasken to mai yiwa ba za ka ga abin da ke cikin nan gurin ba to kuma haka za ka gane duwan ɗan adam da hankalinsa in babu hasken wahayi na hankalin ba zai mai amfani ba kuma wannan hasken na wahayi shine mai ilimi shi sa yake cewa ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga ilimi sama da yadda yake buƙatuwa zuwa ga mai abinci domin wanda ya rasa abinci mai zai yi mutuwa kawai zai yi amma wanda ya rasa ilimin wahayi na ƙur'ani da sunna wannan in yi wasa ƙarshen rayuwarsa ne shiga wutar jihar Allah ta'ala ya tsare mu to wannan abin da malam yi kamata ya mu ɗauki darasi wannan karatun ba tashi yayi malam tashi ya kawai ya ganshi da shi ba a'a ya yi shi sa za a gama gabata. Eh, shakul islam da ibn taimiyya idan ya zo kan ayar da fahimtarsa ta mai rauni akan ta sai ringa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ubangijin Adamu ya ubangijin Ibrahim ka sanar da ni ya ubangijin Sulaiman ka fahimtar da ni to da ka gaskiya ilimi abu ne da ya kamata mu sashi aran mu ko mu kimanta wannan ilimin kuma bayan yin ilimi yana daga cikin abin da zai taimaka ma shine amanar sa kiyaye amanar ilimi ka faɗa abin da kai sani kai shiru akan abin da baka sani ba ka nemi sanin kuma abin da ƙeba eh, sani ɗin ba domin ilimi yana buƙatar adalci shi sa za ga malaman hadisi musamman malaman ajarhu wa ta'adil za ga wajen tijiriki ko bayani akan wanda riwaici hadisi za ga cewa suna da adalci wannan ko ya shafi mahaifinsu ko ya shafi ɗan uwansu ko ya shafi ɗansu za a ga sun yi magana a kan cewa wane kaza ne wane kaza ne saboda ilimi yana buƙatar yana bukatar amana makalle aliyu ibn al-madini an tambaye shi game da mahaifinsa ya kawo da kai aka sake tambaye sai ce ai wannan addini ne da haka sai ce innahu da'if ya kalli mahaifin sai ce yana da rauni ta fuskar riwayar hadisi ba tana da yana da rauni ta fuskar hali da yi mai biyayya da da'a da kaza da kaza ba duk ayar da ka sani cewa ƙwar'ani ya ce kaza hadisi ya ce kaza na girmama iyaye da mutunta su ya san su ya aiki da su amma tun da aka zo amana ta ilimi zai yi bayani Ya rage cikin malamai da za ka kalla zai ibn abi anisa an tambaye shi game da ɗan uwansa ya matsayin wannan ya matsayin riwayarsa yace ai la ta'khudhu an akhi kada ku karɓa hadisi daga ɗan uwana mana yana da rauni saboda me saboda amana ce ta ilimi kai kalli imam abu dawud mai sunan imam abu dawud ya siffanta ɗansa da cewa kazzab in kana so ka ga irin waɗannan maganganu da ire-iren su karanta wani littafi na muhammadu uh, abdulbaki na alfawa'idul hadithiyya lil imam zahabi fi shiyar alamin nubala ya kawo irin waɗannan maganganun da yawa saboda mai ilimi amana ne dan haka Allah yake daga darajar masu ilimi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sai Allah ya daga darajar masu ilimi ya daga darajar mu'mini duk da wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce alladhina amanu kuma sune utul ilma wasu kuma suka ce alladhina amanu daban kuma utul ilma alladhina utul ilma daban abinda nake so ne ce dai wannan lakta ta malam kamata ya ta zama zaburarwa a gare mu duka don koyon ilimi na addini don kuma yin wannan ilimin na addini don mu tsira a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba ka zo kana a malam ya burge da hadisin da ya ja sai ya ce kaza sai ya ce kaza sai ya ce kaza kai ma ana so kai koda ba kai malam ba fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa to Allah ya saka da alkhairi barista kun gan shi dan masanin dokokin ƙasa ne kuma masanin alkur'ani mai girma a bari mu gayyaci malam liman a madadin duka malaman unguwa gaba daya mu ji kalma daya a wajensa ta godiya a madadin shi kansa ango da kuma madadin malaman unguwa gaba ki daya malam shine limamin mu algata malam malam shine liman sheikh habibu wanda shi ya gaji limanci a wurin mahaifinsa wanda su ne asalin wannan masallaci kuma shi ne limamin masallacin hamsu salawat na el duniya malam bismillah masallacin ba ɗaya ba ne a karar na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rahatu a 'yan uwa to ni nake wani abu da zai fada kuna to abinka da ba sabon ba na ji an ɗan gwanin dole abin nan ko ba haka ba a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kwarai da gaske na yi matuƙar farin ciki da kasancewa wannan lakta mai tsada wadda malam sheik alkasim hotoro ya gabatar da ita a wannan majalisi namu mai albarka wato shekaru da dama na ta jin karatuttukan sheik malam alkasim wanda har na taɓa karɓar lambar wayarsa a wurin wani abokinsa na buga masa idan bai manta ba na buga masa na yi godiya dangane da irin karatukansa da nake ji kuma na ce ana ohe boka lillah <laughs> ya ce wane ne na ce baka sanna ba amma ina ƙaunaka saboda Allah ina ga watakila zai iya tunawa amma wallahi tsawon shekarun nan yau na taba ganinsa yau din nan na taba ganinsa sai na ji alhamdulillah tun da malam ya gaya min cewar ga lakca da za a yi ko malam alƙasun shi zai lacca da sai na ji wani farin ciki ya mamaye ni to saboda haka a na yi farin ciki kwarai da gaske kuma wannan taro na muna fatan Allah ya haɗa kafaɗinmu Allah ya tara mu aljanna kamar yadda muka haɗa wannan guri akwai hadisi hadisan abu huraira wanda yake cewa mutum bakwai suna cikin inuwa al'arshen Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshen Allah sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillahu haka ne ko da farko ce imamun adilin ya ce shabun da sha'afi ibadatun lahi rajulun kalbuhu mu'allakun fil masjidi rajulani ta haba fillahi wata faraka fillah rajulun da atu imra'atun zata mansubin faƙala inni a akhafullah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu idan muka duba gabaki ɗaya ba fassara mu muku ba amma dai ku yaba ta da Allah ya sa kuna dan mata wani abu zakarallahu kaliyan fafadat ainahu wannan shine cikon na bakwai din amma dai ba shine cikon na bakwai din ba wannan na karshen da na kawo shine cikon na ƙarshen bakwai ɗin wancan na ƙarshe da na ce ta saddaka bisa da ta na ta alama shi maluma ta zuba minu to a matsayina na ɗalibin ilimi kuma wanda nake ɗaya daga cikin limamai na unguwa ina yaba malam alƙasin da ashek malam abubakar abdulsalam da mai mota da sauran barista da sauran ainihin 'yan uwana ɗalibai da maka halarci wannan majalisi muna godiya ga Allah kuma muna godiya ga malam alƙasin da sheik malam abubakar abdulsalam baban gwale yayana malami na <laughs> ko eh, kai ma abin da kake shafa saboda haka mun gode Allah subhanahu wa ta'ala Allah ƙara annabi wasila da fadila da karama wannan majalisi namu Allah ya ƙara ɗaukaka shi dukkanin aboki Allah ya kare yadda kuma aka taru a wannan majalisi lafiya ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai kowa gida lafiya Allah mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka <laughs> to abinda zamu rufe da shi malam Mahmud mu ji kalma daya ko ta minti ɗaya ko rabin minti ne to zo kai sallama sai ka huce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hakika yau wata rana ce da ya kamata mai farin ciki a unguwan nan sosai mu nuna farin cikinmu tunda um, yau malam bakar abdulsalam baban gwali ya zo ya tara mana jigajikan malamai wanda za mu iya cewa nesa ce ta zo kusa kamar yadda malam liman ya faɗa kusan kowa cikinmu ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda nake jin karatuttukan malam alkasim hotoro amma ba mu taɓa haɗuwa ba kamar yadda malam liman ya faɗa mun dai taɓa yin waya ta abokinsa malam bello bello ɗan batta to hakika mun yi matuƙar farin ciki da wannan abu kuma ina roƙon malam da tun da wannan lecture kamar yadda yake ya ɗauko abubuwa kamar guda biyar a biye to ta zama wannan ita ce part mu shirya ya ba mu lokaci mu karasa part 2 din saboda kar ya zama na cewa an datse ta muna wannan roƙon malam ya duba ya ba mu insha Allah za mu zama masu farin ciki yanzu ma mai farin ciki kuma za mu ƙara linkawa linkin linkin kuma za mu ɗauki wannan abun mu yi shi insha Allah saboda na yi imani dukkanin makota ne duda alhamdulillah unguwan nan muna iya kokari na kyautata wa juna zato da kuma kare haƙƙin makotaka to amma zaburar ce kuma za ta fi ƙara amfani idan malam zai zo ya ƙarasa wannan um, abubuwa da ya ɗauko guda biyar nan ya dare wannan shine roƙon da muke yi a madadin unguwa kuma muna godiya sannan muna so a samu cikin addu'a da wani yunƙuri da muke yi a wannan masallaci wanda insha Allah duk irin wayannan abubuwan su ne muke so ya zama cewa sun zauna da gindinsa unguwan nan to amma wasu waɗanda zuciyoyinsu a rufe suke ba su gane abun ba duk da dai ba wai lokacin magana ba amma lokacin magana za ta zo assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan fadakarwa jama'a mun zo ƙarshen wannan lecture abinda zan rufe da shi a matsayina na wanda ya ankorin lecture nan Ah, zan ƙara mana hadisi ɗaya a cikin hadisan da malam ya kawo mana jama'a ana sauraro na ah, hadisin imamu ahmad na anas ibn malik allah ya ƙara yadda a gare shi bi sanadin muƙaraf cewa manzala sassalama yake cewa ko ba a sauraro na hadisin wane ce hadisin anas ɗan malik ba wani musulmi da zai mutu ba wani musulmi da zai mutu sannan ya samu shaidar gida hudu cikin makwabtansa na kusa fa hadu lahu arba'atu abiyatin min jiranihil adnaina mutum gida hudu a cikin makwabtansa na kusa su yi masa kyakkyawar shaida ci wannan mutumin kirki ne wannan ba a fada da shi wannan kaza wannan kaza face sai Allah maɗaukacin sarki ya ce na karɓi shaidarku a bisa saninku da shi kuma na gafarta masa abubuwan da ya wanda ba ku sani ba to ba ɗan adam ɗin da ba shi da laifuffuka na sirri wanda ba wanda ya sani sai Allah to don Allah jama'a ina sake jan hankalinmu a kan makwabtaka manya su tausaya wa ƙanana ƙanana su girmama manya ba sai mutum ya tsuguna ya haife ka yake babanka ba duk wanda yake ya girme ka ka mutunta shi ka girmama shi wanda yake daidai da kai ka tausaya masa masu arziki masu hali su tausaya wa na ƙasa da su na ƙasa kuma don Allah ku yawa masu kiyaye mutunci na masu halinku domin ba yadda za a yi ku yi mutunci in gaba ɗayan ku talakawa ne kai kuma kuɗinka ba yadda za a yi ka ji daɗi in kowa mai kuɗi ne dole sai da talaka da mai kuɗi duk ilimin ka in baka da wanda za su saurare ka ilimin ka ba zai yi amfani ba sannan in baka da ilimi in baka samu masu ilimi sun karantar da kai sun koyar da kai ba ba za ka amfana ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka